tambaya ta farko ta shigo hannuna yanzu yana cewa assalamu alaikum wa rahmatullah as'alu Allah al-azima an yuthabbitana wa iyyaka ala manhaj as-salaf as-salih amin ya sheikh ماذا تقول في شأن معلم أول ألباني زاريا ومعلم جعفر محمود آدم أهما من دعاة السلفيين أم لا أسأل الله التوفيق wanda da uwa yace yana roƙon Allah mai girma bayan sallama da yayi ya tabbatar da mu da shi akan manhajin salafus salih yace ya sheikh me zaka ce game da malam albanin zaria da malam jafar suna cikin salafawa eh malam albanin zaria salafi ne ya rayu akan da'awar salafiyya ya kuma mutu akan da'awar salafiyya Allah ya gafarta mashi ya ji kanshi ina ta mamakin irin wa'annan tambayoyi tare da cewa na ta bayani lokuta daban-daban amma na san abubuwan da suke tafiya su dawo su suka haifar da yawan maimaita wannan tambaya haka malam Ja'far Mahmud Adam wanda malam Kabiru Gombe man ƙarya ce hashi ina maraddi ƙarya ce ban taɓa yi ma malam Ja'far raddi ba ban taɓa cewa malam Ja'far ba daidai yake ba haka ban taɓa cewa malam Albani ba daidai yake ba amma wanda nace ba daidai suke ba ya san su wanda shi yana cikin su kuskuren da malam Ja'far yayi da mutane sun bibiyi kasusuwan shi da sun ji inda kuma ya gyara wannan kuskure haka malam albanin zaria da mutane sun bibiyi kasusuwan shi da kuma sun samu inda ya gyara wannan kuskure nashi to na yi mamaki lokacin da ake ta wannan hayaniya ta yi mani da raddi inda hawa wasu ɗaliban albani a Zariya. suka yi rubutu suka maiman da martani wai suna zargi na da kamar na ci amana albani albani amini na ne amma kuma na dawo ina hulɗa da makiyan albani wanda wannan tsabar jahilci ne raddin da malam baffa hotoro ya yi ma albanin zaria da malam ja'afar bai mai da shi ɗan bidi'a ba ni a wurina baffa hotoro yana nan salafi yana nan kuma ɗaya daga cikin salafawa amma ya yi kuskure a wajen mayamma malam albani da raddi da malam ja'far har ya kai ga cewa su ne suka sababa samun boko haram wannan magana kuskure ce kuma shekaru kamar biyu ko ƙasa da haka na taɓa kiran Dr. Kabiru Lawal Garba na ce da Allah ya gaya min hotoro ya ƙara faɗaɗa bincike wajen sauraron kasusuwan Malam Ja'far da Malam Albani domin abubuwan da ya ji sun faɗa wanda suka yi kuskure ni na ji wasu maganganun nasu suka gyara wannan kuskuren to ya kamata ya faɗaɗa to kaga cewa ya yi kuskure wurin cewa malam ja'far malam albani su suka samar da boko haram ko su da sanadiyar samuwar boko haram a najeriya ya yi kuskure kuma wannan kuskure bai fitar da shi daga zama salafi ba to ziyarar da ya kawo mani ba illa ba ce gabe bakuncin shi saboda ni a wurina har yanzu shi salafi ne ni kuma ana kyamar salafawa kuma wannan ansa ta bayanin malam Ja'far salafi ne yana kan da'awar salafiya ba ɗaya na yi shi ba na faɗa maku mutuwar Ja'far ta kawo canjin ahli sunna a Kano wataƙila da Allah ya sa malam Ja'far ya rayu da wannan maja da aka yi a Kano da yan dariƙa da ahlus sunna da ba a yi ta ba tunda mun ga mawkifin shi game da yan bid'a mun ga mawkifin shi game da mai musu da martani mun ga mawkifin shi game da malam Abdul Jabbar abinda su wa'annan na yanzu ba su yi ba haka malam albanin zaria na ta faɗi ba wani malami da ya tallafi da'awar salafiya da sunanta irin albanin zariya amma don wani ya yi kuskure wajen mai masu da raddi shi kuma salafi ne wannan bai fita da shi daga da'awar salafiya ba ba kuma zai hana a yi hulɗa da shi ba ba zai hana kuma a mashi nasiha a mashi gyara ba to ba dan wayannan abubuwan da suka faru ba da wata ban bukaci ansa wannan tambaya ba ma bayanan da yi a baya aka yi ta surutu na kuma ba da umarnin a ɗauko sautukan da na yi bayani game da malam jafar da malam albanin zaria a rubuta masu ina nan akan matsayina game da malam albani da malam jafar amma sai ga yan uwa da dama suna ta magana suna ganin karɓar bakuncin bafa hotoro dalili ne akan cewa ra'ayin mu guda a ina ji ko haka da Husaini muke da kai ko da shi ko da wani zai yiwu zama ra'ayin mu guda akan kowace matsala dole sai mun haɗu a wasu matsaloli kuma dole sai mun rabu a wasu matsalolin saboda wani abu na iya bayyana gare ka wanda bai bayyana gare ni ba wani abu na iya bayyana gare ni wanda bai bayyana gare ka ba kuma so nawa malami ya raddi daga baya abinda a daidai ya bayyana gare shi ya dawo ya gyara so na mutum ya fatawa daga baya ta bayyana gare shi fatawa kuskure ce so na mutum ya wa'azi daga baya ya bayyana gare shi cewa kuskure ne naka ni a waje na albanin zaria shine farkon mutumin da ya tallata da'awar salafiyya fiye ma da malam Ja'far fiye ma da malam Ja'far dan albani yadda ya dinga maimaita kalmar salafiyya salafu salih ya ta fama wajen fahimtar da mutane wannan da'awar ba a samu irin wannan wajen malam Ja'far ba shi kuma malam Ja'far nashi miza musamman wajen karantawa da tafsiri shi ba a samu irin shi ba cikin matasa kame da wannan bangare na da'awar salafiya ba a samu irin albani ba shi kuma na jafar wajen tafsiri da fayyace alkur'ani da kokarin fito da ma'anonin shi ba a samu irin shi ba kowanne yana tashi miza amma umuman a dunkule na yadda da cewa malam Jafar Salafi ne ko bai da alaka da yaɗa Boko Haram a Najeriya na yadda da malam Albanin Zariya Salafi ne ko bai da alaka da yaɗa Boko Haram a Najeriya hasali ma sun yaƙi wannan da'awa kurakuran da suka yi na kira zuwa ga jihadi da cewa ta da bom wuri kaza ayi kaza ayi kaza wa'annan abuwa kuskure ne kuma babu wanda zai kubuta daga kuskure sun yi kuskure kuma na faɗi wannan cewa kuskure ne maganar kunar bakin wake da malam albani ya yi nakci a kanta na ce kuskure ne tun malam na da rai na faɗi wannan da haka ba wani abu wanda ke sabo game da matsayina akan albani da kuma ja'far ina nan daram akan matsayina Allah ya gafarta masu, da shi kansu da yafe musu kurakuransu maka na faɗi duk wanda zai ta bibiye kasusuwansu daga inda suke bayanin cewa jihadi ba hannun ɗaiɗaikun mutane yake ba magana da suka yi wasu su daga kamar shi mana Jafar game da Sayyid Qutb akwai surare da ya gyara magana to kaga faɗaɗa bincike game da maganganun mutum yana da matukar muhimmanci haka malaman hadisi suka ce faɗaɗa bincike game da hadisi kwara ɗaya yana fito da ma'anar shi abinda suke kira da jam'u turuq duk malamin hadisi da ya zo kan wani hadisi yana bahasi to idan ya jamau turuq din wannan hadisi ya tattara hanyoyin wannan hadisi to ma'ana hadisin za ta bayyana gare shi shi sa tun malam baffa hotor na Sudan a lokacin bani da waye shi na kirawo malam Dr. Kabiru nace da Allah ya gaya mashi ya ƙara bibiyar kasosuwan. tun yana bibiya to ya ƙara wa'annan abubuwa da ya ji da suke da alaƙa da maganganun rijawa? wayanda ire-iren su suka haifar da boko haram malaman nan suna da maganganu da suka warware su na ce kokari ya sanar da shi har na bashi misali da malamin malam baffa hotoro ko abokin da'awar malam baffa hotoro shine muzammil faqiri wani fitaccen mai da'awa a sudan salafi ne ya shahara a ƙasar sudan game da da'awar salafiyya sai yadda na ga yana yi na bibiyar wasa'iq to shi ma ya yi haka in Allah ya yarda zai ga abin da zai canza mai ra'ayi game da Malam Ja'far da kuma Malam Albani ina fatar wannan watakila ya ƙara fito da abin da mutane suke so su ƙara ji Ma ba haka ba kai a ɗaliban Albani su shidda da suka kawo ziyara wannan makon da ya wuce har nake cewa ba dan maganar wane cikin ku ba da da faɗa zan buɗe jawabi na kanku ce da wani mutum na yi mana kwarjini ya yi kuskure in ki maimai da martani da Malam Bakar Gumi ne kamar na faɗi a cikin hudu ta. to da ina da ra'ayin baffa hotoro game da albanin Zariya da ja'far da wallahi ba abin da masa raddi amma mun bambanta ne a wannan fahimta fahimta shi game da wa'annan malamai ba ita ce fahimta ta game da su ba ni a wurina suna cikin du'atus salafiyyi kalmomin da suka faɗa wa'anda hawar jawa suke faɗar su kuskure ne kuma na ji wasu kasusuwa da suka saba ma abin da suka riga suka faɗa ko nan baya na ji maganganu malam albanin zaria da suke warware duk irin wa'ancan maganganu da ya faɗa malam jafar ma duk mai bibiyar tafsirin sa karatukan sa zai ji haka to wannan shine mawkifi na game da wannan matsala Wataƙila maimaitawar zai natsar da wasu amma maganar natsuwar wani ko yadda wani wannan kuma wani abu ne can gare shi shi kwarai amma wannan ni shi ne matsayina